sai dai kuma wannan mataki da hukumar tsaron najeriya ta ɗauka ya samu rashin amincewar masu rajin kare haƙƙin dan adam a najeriya inda suka bayyana damuwa da suke ganin wani takunkumi ne ga 'yancin faɗar albarkacin baki kamar yadda barista a atiku ismail ya yi bayani su ake su dama su ne su kare ƙasa samu zaman lafiya su kuma kare kasa daga hari da za a kamata domin kare kuma tabbacin zaman ta ƙasa ya akwai hukumar sadarwa ta kasa to ita kuma take da wannan haƙƙin tunda kowane kafa ta Mu da sako irin wannan duk abin da suke ita take monitoring to ya kamata a ci gaba da wannan tsarin shefi a bar musu aikin su kar wani ya shigo ciki doka din ma ya ba mutum dama ya bayyana ra'ayinsa amma kar ya wuce ma'ana kar zama zai ketara ka'ida da doka ta bashi mana ya zai tashi hankali ko wani wani abu amma a ce za a takun kuma hakan hakan lallai ya takura to sai dai kuma in ji cewa comrade garba daukan matakan da rundunar tsaron najeriya ta yi ya yi daidai ko me dalilansa mutane suna da yancin faɗa albarkacin baki amma sai kuma suke wuce gona da iri shi ne ta inda suke fitowa su kushe wannan su kushe wancan so ina ganin matukar wannan zai taimaka wajen kiyaye mutuncin wasu da shugabanninmu da kusan ma kowa so amma yana kyauta zato insha Allah in dai za su yi aiki da gaskiya zai zama hanya ce ta kare yancin mutane to ganin cewar 'yan siyasa su ne mafiya yawa da ke amfani da irin waɗannan kafofin yada sakonnin don cimma wata manufa da kuma sukan juna da ma abokan hamayya ko 'yan adawa sai na tuntubi sanata ali wakili daga mazaɓar bauchi ta kudu ya ce batun ba wai 'yan siyasa ba ne akwai doka kan wannan batu akwai dokoki a ƙasar sai dai ba abin su yanzu ka yi amfani da wannan na'ura na kwakwalwa ka tozarta ne akwai doka yi wanda ake kira cyber crime act in ka je ka dubi eh, sashe na 45 ya ba da hukunci a kai amma saboda ko musamman ko ɗan jarida duk wanda ya tashi ya bi yancinsa sai a ce ai ana mishi fin ƙarfi ne kun manta shi kuma ya ci zarafin wani ya tozarta wani kun manta cewa yancinsa ya ƙare inda naka ya tashi ko naka ya ƙare inda nashi ya tashi a muddin ba za ku bari a yi hukunci wasu su gani misali ba haka za a ci da wani ɓatanci amma abin ya fi ɓaci na lokacin da ko 'yan siyasa kuke amfani da wa'annan kafofi wajen yayata wa'annan alamu ba wai yan siyasa ba yan siyasa nan ba daga cikin al'umma suka fito ba daga nurin mu dai al'umma dukkan mu muke da laifi wanda suke ai mu ne da jikokinmu da mu da yayinmu wani sa'i ma da iyayenmu ba maganan wani bangare ne na cikin al'umma ba al'umma ne muke da laifi rundunar tsaron dai za ta fi mai da hankali ne kan sakonnin da ake cillawa ta kafar facebook da twitter da whatsapp da sauran irin yadangoginsu. Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.